gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar nishadi, al'adu, tarihi har ma da maganar addini. Amma a yau uku ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu magana ne akan aikin jarida. to amma kuma da yake shi aikin jarida ba aiki bane da kowa da kowa zai yi cikin sauki dole sai an koya wa mutum to kaga maganar sasaka ko kikira ita ma tana da tasiri kwarai da gaske wanda zai ci gajiyar aikin jarida ko kuma wanda zai zama kwararre shine wanda da farko dai ya shiga ne bisa sha'awa haka ne Wato Hadiza kin san yau ne ranar tunawa da 'yancin walwalar 'yan jarida a duniya. Na sha haduwa da mutane da ke ganin kamar aikin jarida abu ne mai sauƙi ko kuma waɗansu ba sa ganin mahimmancinsa. Nan kuwa akwai wasu suna rasa rayukansu saboda yunkurin nemo gaskiyar lamari domin su bayyana wa jama'a. Ina ga shi yasa aka keɓe wannan rana saboda tunawa da 'yan jarida. ni Zara, amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce, taya kuke amfana da cikin 'yan jarida ga kuma yadda kuka bamu ansa. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da Kadora Digaga inda suka ce ai amfanin aikin 'yan jarida ba zai misalta ba yau da gobe ku tashi lafiya. Ga kuma amsar Adamu Muhammad mai nasara a Nasarawa shi kuma ya ce yau take ranar 'yan jaridu ta duniya don haka ina muku fatan alheri yau da gobe. sai buhari ya haya unguru jihar yobe inda ya ce yau da gobe na amfana da aikin jarida ta hanyar wayar da kai kuma sunana ya je inda ban je ba a fadin duniya don haka nake fatan allah ya ɗaukaka wannan aiki na jarida amin sai kuma saƙonmu na gaba daga wurin salmanu yaya salmanu shi kuma ya ce voa hausa yau da gobe muna amfana da 'yan jarida ta hanyoyi masu yawa su ne suke bamu labaran duniya safe da rana da yamma da fatan allah ya taimaka wa 'yan jarida akan aikinsu to amin Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina da tattaunawarsa da 'yan uwa da 'yan uwanmu 'yan jarida Abuja. Ah, masu sauraro assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na yau da gobe wanda a yau muna tare da manyan baki a ɗakinmu na ah, sashen hausa na muryar amurka da ke nan abuja babban birnin tarayyar najeriya a yau muna magana ne akan batun wato ranar 'yancin 'yan jaridu ta duniya wanda ake gudanarwa a sassa daban-daban na duniya baki daya kuma ina tare da manya-manyan baki da suka haɗar da malam muhammad ai usman wanda gogaggen dan jarida ne tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na kasar qatar wato alwahada akwai dr abubakar umar kari babban malami a jami'ar abuja kuma shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja da ke nan babban birnin tarayya sai kuma a profesa faika nasir wacce ɗaliba ce ta bangaren aikin jarida malamai yana muku barka da zuwa a daidai wannan lokaci barka ka da barka da in zan fara da kai dan jarida muhammad ai usman a yau da ake wannan hidima na ranar 'yancin 'yan jaridu ta duniya da farko zan so in kamar magana dangane da yadda ainihin su 'yan jaridun suke samun kansu a cikin ainihin aikin jarida domin akwai wannan muhawara da ake ta yi cewar eh, shi dan jarida ana yin sa ne ko kuma ban san dai da zan abin da wasu ba is journalist born or mate wannan an dade ana ana aihuwar sa a matsayin dan jarida <laughs> yawwa eh, ko kuma sassaka sa ake akan hanya yawwa to kafin mu je ga ainihin gundarin wato abin da zai magana kansa kai ya kake kallon ainihin yan jarida din kana ga cewar suka samu kansu ne kurin a cikin aikin jaridan ko kuma a wani abu ne da wanda daman tun farko suna da sha'awa da kuma nazari kai sannan kuma suka karanta kuma suke dabbaka shi to da farko dai aikin jarida hasa idan muka duba ya ɗauko ne daga ɗabi'ar ɗan adam domin idan ka samu mutane guda biyu zaka ga mutum da bakinsa zai gaya maka ni mai lura ne ko kuma ni mara lura ne sannan kuma idan muka duba kwakwalwar dan adam da allah ya halitta masa daga nan aikin jarida ya samo asali domin zaka ga ko wato launi ne zaka ga kala kala akwai shudi akwai ratsi da sauransu to duk wannan wani abu duk wani abu da yake da alaka da tunani da ya mayyaze dan adam daga dabba wato shi ake kira aikin jarida wato lura hankali da kuma zurfin tunani da kuma bayyana ainihin fahimta dangane da al'amura yadda suka kasance misali a fagen siyasa ne tattalin arziki ne zamantakewa ne kiwon lafiya ne da sauransu ina ganin gabaki ɗaya idan ka ɗauki aikin jarida ka cokan a nan ya wato ainihin samu asali kuma aikin jarida tun kafin kirkiro waɗannan na'urori na zamani ɗan adam tun talitali bayan ya samu sirrin mulki ya fara mulkar kansa da kansa ya zama na baya iya tafiyar da wannan harka ta mulki sai da sako sakon kuma shine bayani bayanin kuma sai an lura an tara shi ake mika shi to daga nan aikin jarida ya samo asali sannan al'adance ka duba za ga muna da maroka muna da mawaka masu wake muna da wato sankira da sauransu wanda suke idda sakon abin nan duk matsayin yan jaridu suke a can baya na'am um, dr abubakar umar kare idan muka duba misali da ke kai matsohon dan jaridan ne kwarai kuwa idan muka duba adadin yan jaridan mu galibin su a jimlace kana ganin galibinsu sun samu kansu a cikin wannan aikin ne ko kuma wani abu ne wanda damu suke da sha'awarsa suka taso duba da yadda aikin yake gudana a halin yanzu to ni na ganin aikin jarida ko kuma 'yan jarida ruwa biyu ne akwai waɗanda sha'awa ne take kai su ah, wato kamar tambayar da kaiwa muhammad a usman cewa Aihuwar su ake ko kuma su ake wasu da dama aihuwar su ake eh, wato tun gini tun eh, ranar gini ranar zane eh, tun lokacin da tun lokacin da suke yara suna sha'ar wannan aiki to kuma sai su raya kansu cewa idan sun girma sana'ar da za su yi kenan to amma kuma da yake shi aikin jarida ba aiki bane da kowa da kowa zai yi cikin sauki dole sai an koya wa mutum to kaga maganar sassaƙa ko ƙirƙira ita mata da tasiri kwarai da gaske to ni a gani na wanda zai ci gajiyar aikin jarida ko kuma wanda zai zama kwararre shine wanda da farko dai ya shiga ne bisa sha'awa sa'annan kuma an horar da shi ko dai a makaranta ko kuma a inda kira newsroom wato ɗakin labarai mm-hmm. to saboda haka a takaice 'yan jarida ruwa biyu ne da dama daga cikinsu sun shiga ne saboda sha'awa suna mai da su sana'a to amma kuma sukan karɓi horo har su kware su zama waɗanda za a iya cewa eh lallewa ne ya shahara duk da yake ban san kai ma san ko kai wanne ne a cikin <laughs> ya zai na dagare ki misali idan muka duba yan jaridu da kuma yadda suke gudanar da aikin a halin yanzu kina ga suna akwai abin da bature ke cewa conducive atmosphere na gudanar da aiki kina ga akwai wannan conducive atmosphere din na gudanar da aikin jarida a Najeriya a halin yanzu? Eh to na gode da wannan tambaya a gaskiya alal hakika um, Eh, wato 'yan jaridu na fuskantar matsaloli daban-daban wannan conduciveness in ba sa samu wannan daman yin aikin su musamman ma investigative journalism yanzu kamar inda ni nan fi kwarewa sosai ah, yawanci idan kana bukatan information wato ah, bayani akan wani abu hakan nan ah, samun wannan bayanin yakan zama da wuya yawanci sai an saka kayi ta bin wasu irin processes tukunna ka sha wahala a ƙarshe ma ba za ka samu wannan abin da kake nema ba sa'an nan kuma um, ita karan kanta eh, kafa na wato aikin jarida mafi yawanci ba su creating wannan uh, environment din na wato inda zai zamo it's very conducive for ma'aikatan su su yi aikin su yadda ya kamata babu wannan motivation din in terms of um, uh, abubuwan aiki yadda ya kamata uh, sa'an nan kuma um, idan tsaro ne yadda ya kamata a ce su ba da wato uh, ma'aikatansu yawanci ana samun matsala ta nan fannin yana daga cikin abubuwan da ke wato dakatar da aiki yadda ya kamata a fannin jarida a Najeriya. Um, sai kika tuna min lokacin da na je jihar Texas a Amerika. Mu a nan Najeriya dai mun sani akwai kama a makaranta da muke samun horo, akwai studio inda za ku je ku samu horo da sauransu. amma can sai na ga hada wani abu wai news lab ni ban taɓa sanin akwai news lab ba sai na ji america ake gwajin labaru akwai kwarai da gaske <laughs> wallahi ban taɓa sanin wannan a makarantun ma yanzu akwai yau an fara ganin yanzu eh. to alhamdulillah muhammad usman ina dawo gare ka da ke a wannan rana ta alhamis ne ake didimar ranar 'yancin 'yan jaridu a duniya gaba daya bari mu ɗauka najeriya ga misali mm. shin ɗan jarida a najeriya yana da 'yanci kuwa to uh, wato tambaya ce wannan mai matukar surkukiya kuma da mahimmanci domin idan ka ɗauki najeriya a kashinta yadda take a matsayin ƙasa tun daga eh, samun yancin kai a 1960 zuwa yanzu za ka samu kusan a ce ma ba a taɓa sama 'yan jarida wato takunkumi ba in musamman sai dai a lokutan wato juyin mulkin soja da sauransu wanda kai ma kuma ba za ka ce za ka matsa ka zarme ba mm. ah, wato ɗan jarida na da cikakken yanci a najeriya sai dai kamar yadda malama ta faɗa baya profesa ta faɗa baya ta bayyana cewa babu wato ainihin isasshen yanayi wanda zai ba wa ɗan jaridar dama ya tsalle a fagen aikin jaridar tsalle na saki ba kaidi yadda za a san cewa wannan ɗan jarida ne gogage duk ko yadda allah ya bashi hazaƙa da gogewa da wato ainihin samun dama da irin abin nan a nan babu wannan yanayin saboda mai saboda dalilai da dama da baya da farko babu institutionalization wato ainihin gidajen jaridun masu zaman kansu ne ko na gwamnati ne ba su kafu kafuwar da za a ce kana alfahari da cewa kai dan jarida ba ne mm. yanzu misali ka dauki faris zakariya tun daga nasan newsweek ya tafi su washington post su abin nan to ai ka ga yanzu nan in ka ɗauki adamu adamu ko ka ɗauki dr abubakar kyari duk fari zakariya namu ne a najeriya to amma kaga shin yanayin ya ba mu su a matsayin da wato amerika da gidajen watsa labaru na amerika suka ɗaukaki misali faris zakariya ko mahdi hassan wanda muna da su na fatan ka gane mhm. to amma yanayin da muke ciki bai ba da wannan damar na a fahimci irin baiwa da abin da wayannan mutane suka kunsa a tattara su na ilimi da sani da fahimtar kasar da al'ummar da sauransu wanda kuma hakan zai iya kai kasar kanta eh, Muhammad in kace yanayi misali me kake nufi yawwa in nace yanayi misali yanzu idan aka ce yanzu muke magana akan cewa ah, mene dakin eh, gwajin labaru wanda kace baka taba gani ba sai da kaje Texas to kaga ai da a ce da yanayi conducive atmosphere da kuke magana ta a oh. turance da a ce akwai ta a Najeriya kyakkyawan yanayi kyakkyawan yanayi na wannan abun to mm. ai da kai ba za a ce sai a ka da hakoranka talatin za a ce ka gano wannan a tafiyar ka America zuwa Texas ba to kaga wannan misali ne na eh, eh, tartibin misali ne na cewa babu kyakkyawan yanayi sannan kuma a taya ma za a samu yanayin misali idan ka ɗauki yanzu najeriya da aikin jarida kusan a rabe ke kashi biyu inda kaga manyan jam'iyyun siyasa ta ƙasa apc da pdp abinda wato gidajen watsa labaru na kudancin najeriya suka mai da hankali a kai ba shi gidajen watsa labaru na arewacin najeriya su kuma suka mai da hankali akai ba sannan kuma ko da a ce duk abubuwan da suka mai da hankali akai wasu abubuwa ne masu matukar muhimmanci to zaka samu kuma suna karfiya ba sa jituwa da juna a wajen manufa da kishin kasa da kiyaye haƙƙin ɗan najeriya To kafin mu koma wurin 'yan Abuja, bari mu shakata da wannan tsohuwar wakar Sani Danja. madalla har yanzu dai ana nan tare da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa bari kuma mu koma ga tattaunawar hassan da mutanensa a dr kari na dawo gare ka a baya bayan nan idan muka duba yadda sojojin najeriya suka yi dramiki a kan kamfanin jirgin da trust a nan ofisinsu na abuja maiduguri da lagos da kuma yadda kwanakin baya dan jirgin nan mai kwarmato jafar jafar ya yi koken cewar rayuwarsa na fuskantar barazana daga wasu 'yan siyasa da kuma yadda kwanakin baya shi ma wani dan jarida a premier times ya yi ta samun sabani da 'yan sanda har suka kama shi sau kulle shi da sauransu idan muka duba duk irin waɗannan misalan da kuma wasu ma daban ba wannan ba a kalma ɗaya ko biyu a iya cewar dan jaridar najeriya na da 'yanci to ita magana yanci tana da dungu daban-daban yauwa kaga akwai yancin sakar sakar ɗan jarida mara ya aikinsa ba tare da uzurawa ba tare da an sa masa wasu abubuwa da za su hana shi aiwatar da ayyukansa ba akwai kuma yanci na haƙƙinsa haƙƙi kuma a nan Ah, muna magana albashi da alawus ah, da kayan aiki sa'an nan kuma akwai dungun haƙƙi wanda ya danganci mu'amalarsa da gwamnati da sauran ah, waɗanda yake dangantaka da su wajen aiwatar da ayyukansa musamman ma jami'an tsaro to saboda haka idan ka duba eh a dunkule za a cewa dan najeriya yan jaridun najeriya suna da yanci kwarai da gaske musamman idan a kwatanta su da takwarorin su na waɗansu ƙasashe musamman ma ƙasashe masu tasowa mm. to amma kuma daga lokaci zuwa lokaci akan sami a miskiloli kuma wannan abu yana da ɗan tarihi wasu sukan fara ne tun daga abin da ya faru da wani wai shi minera a makiri Ah, shi wannan wani dan jarida ne lokacin na ah, jaridan ta daily time ah, zakanin shekarun 1973 wanda ya ba da wani labarin da ya shafi wani gwamna wanda yanzu sarki ne a kudu masu kudancin kasan nan wannan gwamna ya sa aka kama shi aka masa aski da kwalba to yawanci shekara da shekaru yakan zama misali na irin yadda ake cin mutuncin 'yan jarida kuma akwai misalai da dama waɗansu ma a nan najeriya da dama sun rasa rayukansu akwai maganan delagiwa akwai maganan su bagauda kalto akwai ɗan jaridan nan na canan talabijin wanda aka shi a kano a lokacin rikicin boko haram so musamman rayuka da kuma walwalan 'yan jarida a najeriya sukan shiga hadari daga lokaci zuwa lokaci a lokacin da suke gudanar da ayyukansu sa'an nan kuma da damansu musamman ma waɗanda suke ayyuka a jaridu da rediyo da talabijoji masu zaman kansu ba a biyan su a haƙinsu to saboda haka ita wannan magana ta 'yancin ɗan jaridar najeriya ta da dungu eh, ya danganci eh, ta inda ka duba ta ah, ah, fa'iza ina zo gare ki misali ah, inda kika fi kwarewa wato fannin aikin jarida irin da binciken kwakwab hmm. abin da kuke cewa investigative journalism kina ga wannan fannin za a iya aiwatar da shi a najeriya cikin ruwan sanyi eh idan ah, dan jarida ya samu tsaro wato idan har gwamnati za ta kare ah, lafiyar eh, wato dan jarida na da tabbacin cewa ah, kowane dan jarida zai so ya wato mai da hankali akan bincike na kwakwaf wato investigative eh, journalism afuwan idan kina maganar cewar idan gwamnati za ta kare wani lokacin ai binciken gwamnatin kake bincika eh kwarai da kina ga abu ne mai yiwa kana binciken mutum kuma ya kare ka ba sosai ma sosai ma a irin kasashe masu tasowa irin namu sosai ma sosai ma na san a turai da kuma kasashen da suka ci gaba wani abu ne mai sauki amma yanzu misali bari baki misali eh a ce kin je wata jiha wani gwamna ya yi badakala ya yi aika aika kina binciken wannan aika aikar wannan gwamnan kuma kina sabon gwamna ya baki kariya ai to ba lallai bane daga gurin eh, shi wannan gwamnan kariyan zai fito ba tunda ah, gwamnati ta tarayya ga baki daya ah, ita ke aiwatar da duk wani ah, take ba da doka da sauransu kuma take janyewa in ta ga dama tsaro dai kowa dai a ƙasan nan yana buƙatan tsaro a matsayin shi na ɗan ƙasa so a matsayinka kuma na ɗan jarida idan za ka yi aikinka ne a matsayinka na ɗan jarida gaskiya kake wato bincika ko bincike a kai nan tabbas dole a baka kariyan da za ka gano kan wannan gaskiyan har ka fito da shi a samu wato daidaito ko menene wannan malam muhammad ayi son shigo cikin wannan maganar wato abin da malama fa'iza take kokarin tabbatarwa shine wato wannan aikin jarida a bangaren bincike na kwakwaf eh zai iya yiwa a najeriya amma yana da matukar wahala dalili shine wato kusan duk kasashe in ka duba aksariyar kasashe da suka kasance kasashe masu tasowa ne ko kuma kasashe da suke da karancin ci gaba za ka samu 'yan jaridu sun fi samun wahalhalu wato da rashin tabbas a kan game da ayyukansu misali mun ga a shekarun 1970 karshen su inda aka kada gwamnatin shugaba richard nixon wanda idan muka duba washington post a wannan lokacin zan yi tuna haka ne dokta mm. yawwa yawwa to saboda haka idan ka duba wannan ai lokacin demokuraɗiyya ta nuna sannan kuma akwai haɗin kai tsakanin su kansu ƙungiyoyin leƙen asiri suna tsoron 'yan jaridu hmm. gwamnati tana tsoron 'yan jaridu gidajen jaridun a wannan lokacin sun shekara ɗari da 'yanci da kafuwa sannan kakkamanci a daidai lokacin da aka yi wannan kusan mata ba su gama samun yancin kansu suka farfado daga cikakken yancin da suke da shi a america kamar a yau ba misali domin bayan shi eh, mamallakin jarida ya mutu nasan yasa ce ta gaji gudu mm. wanda a lokacin kuma mata kusan ba a ma daɗe da ba ma mata dama yanci haka ne mm. a jefa ƙuri'a ba aka zo ta daga da ta fito ta shugaba nixon gwamnati white watergate ta fito gashi idan aka yi gaba kura baya siyaki rahoton nan gashi idan muka tsaya muka jajirce muka watsa shi zai iya kawo gwamnatin nan ƙarshe shugaban kasa zai iya faduwa a impeachment ɗinsa a fitar da shi daga shugabanci amma amerika za ta ci gaba sannan idan muka yi kuskure a wannan lokacin aka ce suka ce suka zauna a suka yi tunani idan muka yi kuskure ni mace ce ko kuma taro ka taho da mahaifina idan aka ce za a yi wannan abu idan muka tashi to washington post ta rushe to amma ya za a yi abin da aka kawo wannan rahoton in zan iya tunawa dokta wato sun fi karfin washington post sun fi karfin gwamnatin america dole a yi amfani da wannan haƙa'iq don a ceci ƙasa hmm. saboda haka dole suka tafi a radi da ka hmm. aka fitar da wannan kuma dalilin faduwar shugaba richard nixon kenan hmm. kuma abin da ya ƙara ba ma ita jaridar washington post ɗaukaka kenan har yau ake ji da ita a amerika ake kuma shakkarta to kaga wannan demokuraɗiyar ta nuna amma a nan yanzu ba mun ga da aka yi ina da kisa mun ga inda dan jarida ya tafi ba a ƙara jin duriyarsa ba mun ga inda to akwai dokar da ita profesa take magana a kai dokoki ne da kundin tsarin mulki na kasa da tsari ya tanaje su amma kuma a ƙasa babu su hmm. saboda haka dan jarida bayi da wannan wato wato amincin wannan dokokin ma ai ba a ma tattaunawa a kai. to tunda kin kafa ba a tattauna su to ma'ana ba da bai ba aminci kenan saboda haka da saura wato dokoki da kuma kuma tarbiyya haka ah, saboda ita america an gina ta ne a ginshikin yanci ah, kuma abin da ake nufi da yanci a nan ah, ya kunshi a fito fili a faɗi abu zahiri sa'annan tsarin mulkin america ya yi kariya kwarai da gaske Ah, ya tilasta wa masu rike da mukaman gwamnati duk lokacin da aka zo aka tambaye su abu haƙƙinsu ne su faɗa to a nan mu yi ƙoƙarin mu yi ah, a 2014 ah, majalisar tarayya ta aiwatar da dokar nan ta freedom of information act wanda a kaikaice ta tilasta jami'an gwamnati duk lokacin da aka zo aka tambaye su bayani su bayar to amma ba a bayar mm. to saboda haka tarbiyyar mu tarbiyyar aikin jaridar najeriya har yanzu kusan za a ce bata kafu bata nuna ba yawa mm. bata nuna ta yadda za ta kare hakkin dan jaridan daya da ɓangare ɗaya ba mm. sa'annan kuma ta tilasta wa shi investigative journalist mm. duk lokacin da ya nemi labari a bashi ba eh, idan kuma muka duba in muka dawo kan maganan wannan samar da kyakkyawan ingantaccen yanayi na aiwatar da aikin jarida a nan abuja nan ɗazu ɗazu ake bar labarin akwai wani gidan rediyo na gwamnati ne ma wanda aka rage musu albashi abin ya bani mamaki eh kwarai da gaske to ai su ragewa ma aka hasa eh. wasu ba ma biyan su <laughs> kwata kwata eh. wasu tun da suka ma fara aiki eh. ma a wasu sai a ce kuma doctor na ID card din aikin ka <laughs> wai shine mil ticket ka shine hayan aikin ka nemo tunda dai sun baka appointment sun baka ID din <laughs> nan ba za ka cewa ko wannan gidan radio ne na gwamnati ka san a aikin nama akwai abin da ake cewa wayan allowance da kuma shifting allowance to wani director ne kullum a ma'aikata ya zo ya ce ya waɗannan mutanen albashin su ya fi nan wuri muke nan ministry ne sai ka ce a ranka daɗe wannan ai akwai wayan allowance kullum sai ya ce ya soke kullum ya ce shi kenan kuma ya soku ɗaya daga cikin ma'aikatan ki gamin cewa a cikin albashinsa abin da ya ragu a kai ya kai dubu arba'in da wani abu wani dubu hamsin wani dubu talatin yan kananan shine wanda ga dubu goma dubu takwas dubu a da sauran sakana to shi tambayin a Ban yawo ita to fa'i eh, na zo gare ki misali <laughs> me wannan abun yake nunawa a sha'anin aikin jarida yanzu a Najeriya to ai wannan yana karya gwiwan yan jarida ke dan don babu wanda zai so ya aiki ba wata kafa na jarida idan har zai taba salari na albashina na kowane wata zan fito na sha wahala gurin neman labaru na kawo eh, na rubuta na a broadcasting da sauransu sa'adun kuma a ce hakki na ba za a biya ni ba a ce kuma an rage ba ina ganin ba su kyauta ba gaskiya sannan kuma yanzu <clears throat> eh, professor idan kika duba wannan abu mutumin da ya zo da rana tsaka wai a dare na ganka iji kan ɗa namiji to ai so yake <laughs> ana zaune director ya duro ya ce ya yanke maka kuma ta zartu sai ka ce a baya sarauta gargajiya so yake hala sannan kuma sannan yanzu a ce ga wata badakala ta fito a ofishinsa idan ka tashi ka shiga shin batun dawo maka da albashin ka zaka yi ko kuma karawa akai zaka ko kuma dauko dan kunshi ya baka kuma wannan abin ya zo ne a duk lokacin da ake magana mafi kankantar albashi ne dubu talatin to to kaga wannan ai ai bambara kai kenan kaga <laughs> ana maganar kari shi kuma ya bi kawai ni ina ga wannan wadda haƙƙin su ne musamman ƙungiyar 'yan jarida ta kasa ya kamata a ce ta shiga cikin wannan mm, gaskiya to masu sauraro duka duka ana muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi wanda a yau ake bikin ranar haƙƙin wato 'yancin 'yan jaridu ta duniya a cikin zoron namu kun saurari babban malami a jami'ar abuja kuma shugaban sashen nazarin aikin wato kimiyyar siyasa da kuma zamantakewar bin adama dr abubakar umar kari sai kuma gogaggen dan jarida malam muhammad ai usman wanda tsohon wakili ne a kamfanin dillancin labarai na kasar qatar wato alwahada sai kuma professor faiza nasir wacce babbar ɗaliba ce a sha'anin aikin jarida kuma mai gudanar da wannan aiki a halin yanzu a nan birnin tarayya abuja mr benjamin gawon shine ya ɗauka mana sauti ni ne hassan mai na kai na ke sallama da ku daga nan birnin abuja mu zama lafiya To madalla. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni da injiniyanmu na yau Aidin Utku tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. makaranta baka zama mai tsafta ka kulawa nagartar tsafta